wato su aka ce ma af'alul zammi wal madad illai na yabo da zargi ni'ima wato tana da yakwa irin habbaza bisa tana da yakwa irin fa'a sai sace da abin da ya kamata فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان الميل مقارن الأمر لا فين لما قالنا قارنها كنعم أقبى الكرما ويرفع عالم المرن يفسر مميز كنعم قوم ما في فإلاني وصف الليل غير التصرفين وأن باس التصرفي ni'ima da bisa rafi an masu raba na biyu ga izmai na sunaye shi Allah fi'ili biyu waɗanda ba masu tasarrufi ba ni'ima da bisa masu rab'a na ga sunaye to su sunayen nan biyu muƙari na al waɗanda abubuwa da al kamar ni'imar maula wa ni'imar nafi ko na bi'sal ashir bi'sal ashir ashir na da al ni'imar maula wa ni'imar nafi da maula da nafi suna da al shi na ce sunan nan da za su a rawa waɗanda abboye da alif da lam an mulafai ne ko ko ba su da alif da lam amma an ratsa su lima karana ha ga abin da ya goyi da alif da lam kamar ni'ima darul muttaqina kaga daru da eh, biyo ni'ima zai da alif amma an ratsa shi da al muttaqina wanda da alif shi na shi mai littafi ya misalta ce ka ni'ima uku bal kamar ka ce ma dalla da karkon masu karinci karko mai kyau za su yi to wa yana fa'ani kuma suna rabkan bulmarar lamiri su zan ba zahirin suna na sun karabanta ba lamiri amma fa yi fassiru kuma mai yuzan wanda tamizi ne zai fassara shi shi lamirin nan za a zo da tamizi wanda zai fassara shi kamar ka ce ni'ima kauman ma'ashara madallan jama'a ta yi wasu mutane ma'asharuhu jama'a ta yi, kaga fa'ilin ni'ima na nan da nuri mustaqil to amma kauman din nan da at-tamyizi ya fassara na, wato ni'imal qaum sai mu ce kauman mazhabu jamhurin nahawiyyi da mazhaban mashi yawan malaman nahawu anna ni'ima wa bisa lalle ita ni'ima da bisa fi ilani fi ne biyu ba suna yana ba bi dalili saboda dalilin da duhuli ta ittani su shiga ta ittani su an sake na taurara alaihi ma ta ittani su sake na duk abin da ta shiga ga rai fi ne to ni'ima na zama ni'ima ni'imatul mar'atu shin ko bi isatul mar'atu da addu wa zahaba jama'atun min al-kufin wasu jama'a daga cikin kufa sun tafi wa min hukul farra'u na cikin su waɗanda sun ka tafi ila annahuma ismani cewa ni'ima da bisa sunaye na biyu amma dai jamhuru sun tafi da shafi illai an ka to ni a su waɗanda sun ka ce su illai na sun haɗu dalilin su shigar ta'ar to ko wasu ta sun ka kafa dalili bi da hula da shiga shi ko harshen gyara bai shiga sai da. in kaule ba alaihan an ji sashen larabawa ya ce ni'imar sairu ana bi isil zai tafi inda ya ta ce ma da amma sai hau jaki wanda yake mai takaita zambiya bai da gudu sai ce ka a kyakkyawa amma ta ga mummunan jaki ma dallan tafiya bisa ga tur da to cewa ala isil bisa ta biyo ala ala ko harshen jara na bai shiga sai ga suna su shi a dalilin wasu kuma ga balarabe an kaji wannan wa qaulul ahad da cewa wallahi ma hiya bi ni'mal walad ce wallahi ita bata zan madallan ta ba wai bata zan da wanda aka ce ma madalla ba nasaru ha bukafu taimakon ta kuka wa biru ha sare kasan kyautatawa ta sata in matsala ta same ka gudun mota ta aza kuka <laughs> to cewa bi ni'imar wala ni'ima ta biyo ba ba harshen jara na bai shiga sai da suna to shi na cikin hujjojin to wa haraja ala ja'al ni'ima wa bisa maqulaini li qawlin mahzufin waqi'in sifatan li mawsufin mahzuf amma haraja an hidda sanya ni'ima da bisa maqulai biyu na qawli wanda an ka shahi raki'in wanda ya alkurta fatan da mawsusin mahzuz wa huwa al-majrur bil harfi la ni'ma wasu malamai haka sun kai suka ce ba ni'ima din nan fa an ka jaranta da ba'u ba abinda Allah kaddare ni'imar sairu ala ayrin ba gairi ba ala airin maqulin fihi bi maqulin fihi bi to alaɗin nan ba bi isa ta jaranta ba airen makulan jakin da aka ce ma bi isa ita ko mahiyar da ni'imal walad mahiyar da waladin makulin fihi ni'imal walad ba ainihin ni'ima da bisa ta jaranta ba abinda a shahi wani sifa da masu huwa sifa sifa da masuhin hin an ka shahi wanda su an ka jaranta wa ukima an ka tsaye da ma'amulin nasu makarin ma matsayin su ma abu ka'i tare da wanzuwa ni'ima da bisa alati liya ke masu na nan akan zaman su fi illai hmm. hmm. wa hada fi ila haza ne ko haza ne ko lalle kan wa haza ne وهذان الفئلان وان الفئلين لا يتصرفان باس جويا باس با اي فاني ده سوين با زماني بني اما بي زماني ان ان بي سب زماني با اس لله كو يا عيسى كده جنبي ده سي اغاني دي علانا كو يا ولا يستعمل منهم غير المال با اي كتد سوين زماني ba a taɓa jin yan imu ba yan amu ko ya ba'asu ba sai dai ga misalin malaman tsaro wala budda lahu ma min marfu'in ba makawa suna da marfu'i shine fa'ili to huwa ala talata da aka sani shi marfu'in nan nasu fa'ilin yana da kashi uku al na farko an ya kuna shi zan muhallan wanda an ka tsawata bil alif wallahi kamar ni'imar rajul zalim ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير وهدلف أن يسابعني في هذه اللام وأن اللام فقال قوم وسمت أن هي للجنس لام تجنسي تا حقيقة jinsin gaba ɗai an ka yaba saboda shi zai kuma da hatar jinsa kulla dumin ajal zaidin sun mahassasta zaidan sannan da baya kake da zaidu da zikir da da shi wata kuna sai zan karma da hata ku kaya bai mara kai na soju kaya bi jinsin da ya fito ciki sannan shi kai ya bai ke ne wakila an ce hiya jinsi ta jinsi ta amma majazan ba hakikatan ba akan majazi wa ka annaka qad ja'alta zaidan aljansa kulla, kamar ka sanya zaidu ya shine mutum jinsin mutum gaba da akan majazi mubalagatan don kai matuka. wasila hiya lil ahadi an ce ta ahadi ta ta ta'arifi ta ma dalla wannan mutum kenan an san shi da abokin magana ka san shi ma da wannan mutum zai asani na biyu an yakuna shi zan mubafan wanda an karaba ila ma fi iyal in bai da alif da lam to a raba shi ga wanda adda alif da lam ka kauli kamar cewa sai ne ni'ima uqbal qurama wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin wannan cewa Allah ya ni'ima darul muttaqin ولا نئمة دار المستقيم أي دار لا أقائل النئمة غير دار أما أراد أشد على المستقيم دار دار السعالة سنقوك أن يكون ملمرا مفسرا بنكرة بعده شزما شيخا إلى النلمين amma wanda anka fassara da na kira da za ta biyo baya ne masu batin wanda anka rubanta Allah tamizi akan tamizi na hau to fa fi ni'ima cikin ni'ima akwai lamiri mustatir yufasiruhu qauman qauman din nan je fassara shi shi ko ma'asharuhu mubtada ne ma'asharuhu jama'a ta ni'ima hum ma dallan su qauman wasu amma ba alifin sashen sun riya anna ma'ashara marhu'un wanda an karabanta na da ni'ima kenan shi a fa'ilin ni'ima ma'asharu wala lamira fi hatta ya zan babu lamiri cikin ni'ima وقال بأن هؤلاء فاشا وأن ما لم يسنش إن قوما في قوم حالي لا تميزي نبا ما دلن جماعة على حال ينصب متاني وبعلوهم فاشا سنك إنه تمييز تمييزي نبا قائم النعمة ومثل نعمة قوم معشره إذن نعمة قوم معشره هنا قوله تعالى تشوى أن بجس للظالمين بدلا تكين بجس أقل ميري wanda badalan ya fassara kamar bikisal badal badalan wa qawlu sha'ir da cewa mawaki lan ni'ma ma'u illa lil maula iza khuzira ba sa uzil bagai wasila uzil ihni la ni'ma ma lan mawilan madogara al maula ubangiji ubangiji ya isa a dogara da shi idan kuzura an ka ji tsoron ba a saku tsananin ba ma abinci zalunci duk sanda ka ji tsoron wani azzalimi to Allah ya isa a dogara da shi a wasu tila uzul ihin da rinjayen wani mai bakosani mai takaicinka kan ka zai rinjai ka to ni'ima ma'ilan almaula madallan abin dogara Allah to cikin ni'ima akwai lamiri wanda shi a fa'ilinta wanda shi ma'ilan ɗin ya fasara wanda shi a tambaye wasu ka ce a al-maula dai bisa ga fasara waɗancan maula shi a fa'ilin ni'ima ni'imar maula maula kuma waɗancan da sun ka ce ma a sharhu shi a fa’ilin ko kuma in yanzu akwai lamiri cikin ni'ima to almaula mubtada na an ka jinkirta almaula ubangiji ni'ima ku maula ma dallashi kadan da ya kara sadda an ka ji tsoron zaluncin azzalimi ko kuma rinjayen ma'abuci kiyayya wa qawluhu al-akhir da kuma zance ne guda hayyo kenan shi mawaƙin shi ka wannan zance na biyu za ka bashi da miri wa qawluhu al-akhir da zance ne guda تقول إرثي وهي لي في أومرا بئس امرأ وإنني بئس المرا yace ta kula irsi mata tana cewa wa hiya lifi ita tana cikin kuwa tana hargoma tace bi isa mara tir da mutum mijina wa inna ko bi isa mara tir da mace ni mata da mugun don shi ma suna ciki imra'an din nan shi ya fassara lamirin bisa wanda shi a fa'ilin bisa yana nan kunshi cikin alhamdulillah ilmu inda Allah